Tambayoyi kan azumi zai cire mu cikin zulumi, ba a yin bauta da kasala ‘yan uwa mu bido ilimi. Tambayoyi kan azumi zai cire mu cikin zulumi, ba a yin bauta da kasala ‘yan uwa mu bido ilimi. Gaisuwar mu salamu alaikum ‘yan uwa mu yi albishiri, shirye-shirye na sunna TV zai cire mu cikin garari. gashi ta yi mana sabon tsari don aka wuce dukan hadari tambayar ka take amsa kan batunmu na azumi tambayoyi kan azumi zai cire mu cikin zulumi ba a yin bauta da kasala yan uwa mu bido ilimi to biyo ni na baka bayanin lokaci ka bidan nazari ai ruwa daga zaran an sha tun bakwai fa muke ƙudiri har da ƙarin minti goma saboda daɗin al'amari in ka buɗe suna tv za wuzu billahi samil alim Mina shaitanun rajim bismillahi rahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da saduwa da ku cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shirin da ke zuwa muku da gidan wannan talabijin namu na sunna tv tare da ni akwai Dr. Ibrahim Adam Disina liman masallacin majidar Rahama wanda shi ke amsa mana tambayoyi kamar kullum. Gabata malam barka da salamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan shiri shine shiri na ashirin cikin wannan wata mai albarka. Malam mai tambaya na farko yana tambaya ne. Ya mutum zai iya ribatan wannan goman ƙarshe wato na Ramadana malam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين يوم مسو ganin mu da sauraron mu ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu daqatu qalbi almar'i qa'ilatan lahu innal hayata daqa'iqun wa hmm. kamar bugawar zuciyar mutum ce bas take bi a hankali bi a hankali rayuwar nan gaba ɗaya wasu 'yan awoyi ne da daƙiƙoƙi da kuma wasu seconds gashi yau har allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu mun sauke azumi na ashirin kuma wannan daren da muke ciki na ranar azumi ta ashirin shine kuma daren ashirin da ɗaya saboda haka daga wannan dare ne fafatawar da ake so musulmai su yi na goman ƙarshe yake farawa domin ka san ai darajar goman ƙarshe tana cikin dararen ne mm. ba tana cikin yinin ba yinin daidai yake da sauran yinai na ramadana amma dararen su suke da wannan ƙarin alfarmar da zaka ji malamai suna zaburar da mutane wannan mai tambaya gaskiya ce annabi sallallahu alaihi wasallama an rawaito cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza dakhala al-ashru min ramadan shadda mizarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya layla idan goman karshe ya shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa mm. shadda mizarahu yakan daure kwarjallansa mm. kwarjalle shine zanin da ke eh, daurawa a jikinsa ko misali ka ce mutum yakan daure mazuginsa a wato kinaya ce ta cewa yanzu ba harkar iyali ake ba mm. ba harkar ɗan holewa ake ba harka ce da ake sa wato goman karshen a yi gaba a yi tafafatawa don a ribaci waɗannan amfanin amma fa kada wani ya zata cewa alaƙa da iyali a waɗannan kwanaki ko a waɗannan dalare laifi ne don na taɓa samun wata mata a wani shiri da nake da rediyo eh, ta bugo take cewa malam ai nasiha wa mijina domin bara mun yi da shi cewa za mu raba gurin kwanciya kowa ya harkarsa a fafata wajen ibada amma malam sai da ya kasa hakuri ya ɓata mun lokaci ta faɗi maganganu marasa daɗi kamar ya aikata wani abin da yake kabira min kaba'ir cikin manyan laifi ba haka labarin yake ba kawai dai zance na zaburarwa yau inda wani abu zai shigo da ba haramu ba ne ba wa aika ba ahlahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tayar da iyalansa nan kuma wata gaba ce ita ma da ya kamata mu lura da ita idan kana wani aikin alheri ko ibada kamata yayi ka yi kokari ganin cewa kun tafi tare da iyalinka kuna yin wannan abu tunda asali haƙƙi ne da Allah kai ya ɗora maka hmm. kai za ka jagorance su ka fitar da su daga shiga wuta ya yi na amanu ko an kun wa ahalikum nara wa kudu hannasu wal hijara ya ku waɗanda sun ka ba da gaskiya ku yi ƙoƙarin ganin kun tsiratar da kawunanku da iyalanku daga barin shiga wata wutar da makamashinta shine mutane da duwatsu wacce Allah ya tanadarwa a kafirai eh, yana da matukar mahimmanci eh, mu ringa kulawa da wannan duk abin da za mu yi na aikin alheri mu ringa saka iyalanmu a ciki don kada mu zamto irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin lafazin hadisin nan shahararre wanda imamu hakim da ibnu hibban ya rawai suka rawaici wannan lafazin da na zan ambata cewa manzon Allah ya ce akwai wasu yan wuta guda biyu hmm. wanda babu su a zamani na a cikinsu manzon Allah ce qaumun ya atuna da ala shiyahin hmm. waɗanda za ka ga suna zuwa masallaci akan abubuwan hawa sun yi fakin ɗin dabbobin su jakunan su dawakin su motocin su mashinan su harkar masallaci da su ake yi amma kuma wato kawai kansu suka damu da shi ba sa damuwa da shigar da iyalansu cikin wannan harka ta addini ya ce wani sa'ohun fil baiti hmm. amma iyalansu a can gida hmm. kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun hmm. ru'usuhunna ka asnimatil buktil ma'ila la janna aljannata wala ya ji duna rihaha cewa iyalansu a gida suna shakatawar da holewarsu da saban allansu su za ga su gashi sun sanya kaya amma kuma tsirara suke sun rigaya sun karkace suna kokarin karkatar da mutane shigar su kamar wani abin tsoro kawunan su kamar tozan raƙuman da ya karkace hmm. waɗannan ba su ba aljanna ƙanshin aljanna ma ba za su ji ban ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga shi manzon Allah wa aiqadha ahlahu yakan tayar da iyalinsa. Hmm. wa ahya laila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raya daransa in aka ce yana raya dare yana raya dare da sallah hmm. ashe babu wata ibada da tafi yawan sallah a cikin waɗannan dalare hmm. duk da cewa karatun alkur'ani ma ninkawa ake yi karatun eh, eh, eh, karanta zikiri ko yin zikiri ma ninkawa ake mm. amma dai babu kamar karatun sallah babu kamar yin sallah babu kamar tahajjudi wato bari na amfani da wannan damar a da wannan gabar mm. in jawo hankalin masu ganinmu da sauraronmu tsammanin mutane sun ɗauka cewa wannan goman ƙarshe bigire ne da ya kamata mutum ya tattura abin da yake da shi na bukatu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar gurbi ne da darajarsa ko matsayinsa mm. shine ana amsa addu'a ban ce ba amsa addu'a ba ana amsa addu'a lalle don na Aisha ma ta tambayi manzon Allah cewa ya rasulullahi idan ina fafutukar eh, neman dalalan goma karshe dan in dace da dalalai da kadri me zan ce ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ki ringa cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah kai mai afuwa ne kana son kai afuwa kana son kai wa bayi afuwa ya Allah ka mana afuwa kaga wannan addu'a ne tabbas to amma babban abun shine duk abin da aka same ka kana yi na ibada mm. to in an tashi za a ninninka maka wannan abun kamar ka ɗauki tsawon sama da wata da wata dubu kana aikata wani abu ba wata dubu qur'ani ce ba khairun min alfi shaharin eh, ya fi alheri sama da alherin wata dubu kaga wata dubu idan ka mai da shi a shekarance zai baka shekara tamanin da hudu da wasu 'yan yafin watanni hmm. yau da wannan dare zai ratsa kai kana sallah ko kana bayan liman kana tahajjudi to za a rubuta maka ladan kamar ka ɗauki tsawon shekara tamanin da hudu kullum kullum kana yin wani abu shi ya saka mutum mai hankali wannan damar ba karama ba ce bai kamata mutum ya yi wasa da ita ba kawai dai an bar ta ne wani abu a kan matan sarki a rufe da da ido da ta gani babu ido ba ta gani ba saboda haka ga. waɗannan abubuwan su ne abin da ya kamata mutum ya mai da hankali a dararen goma ƙarshe ka ji wa ranka mm. za ka yi wannan abu sannan kuma uwa uba ka yi addu'a cewa Allah ya sa ka dace da wannan abu kada mutane su ɗauka cewa kawai aikin ake shiga mm. a'a sai yi addu'ar Allah maɗaukakin sarki ya sa ka dace ba ka gani kullum in kai sallah malam usman manzon Allah ba ya ce wa mu'azu dan jabal ya mu'adu inni uhibbuka hmm. ya ji daɗi wala manzon Allah ce na sanka ya ce ya mu'az mu'az bin jabal hmm. ina sanka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala tad'anna dubra kull salatin an taqul hmm. kada ka yadda bayan kowace sallah sai ka ce Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimake ni ka agaza mu ka sa mun hannu ala zikirka wannan ambaton naka in ci gaba da yi kaga ba wai ambaton ba a'a continuity da hmm. wannan yin ambaton wa shukurika da gode maka hmm. wa husni ibaratika da kuma kyautata maka a bauta saboda haka dai waɗannan su ne ɗan abin da zan iya cewa na san yanzu tunda an shiga goma ƙarshe tambayoyin akala su zai kaɗa zuwa a kan goman karshe sai mu bari in aka samu wasu gabobin sai kuma kara kan abin da aka tambaya kai. wallahu ta'ala alam tambaya na gaba cewa yake malam don Allah ya zan yi in daina munanan mafarkai farko dai shi mummunan mafarki daga shaidan ne ba daga gurin ubangiji ba mm. annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce mafarki gida uku ne mm. hadisi na ce sunan abi dauda akwai hadisun nafs shine abin da wato ke bujurowa daga cikin zuciya hmm. kai ne malam usman kana neman aure kawai sai ka ganka a mafarki gashi ka yi aure har ka tare da amaryar hmm. wannan akwai wani fasara da za a masa ba wani fasara kawai abin da ranka yake yawan tunawa ne sai ya bujuro maka a mafarkinka sannan na biyu akwai abu ahlam hmm. shirme da shirbici da rudani da hauka da kwama cala irin ta shaidan da ke watsa maka a mafarkinka ne ka ganka ka shiga wuta ka ganka ka tashi sama mm. ka ganka ka shiga ramin kuregi ka ganka ka yi wani abun da baya iya yiwuwa a rayuwar yau da kullum ba mu saba ganin wannan abun ba kamar gan na tafiya upside mm. down ko ka ganka ka goyi doki <laughs> ka wannan abghasu a ne kuma wani abin ci mutane sun fi damuwa da neman fassarar irin waɗannan kwama calan to kuma kamata ya yi ga irin wannan kwama calan ko ta kansu karkabi illa iyaka kawai sai ka kokarin tatinin wato tsare tsaren ka yadda ba zai hana shaidan ya ƙara bujiro maka kaga yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce duk wanda ya karanta ayatul kursi in zai kwanta Allah zai turo mai bashi kariya mala'ika har zuwa gari ya waye kaga ba za a bayar da dama wa shaidan ya iya masa wasa da hankali ba to amma wani kuma gashi zai karanta ayatul kursi amma ko ba zai daina ganin wannan abu ba matsalar gida biyu ce mm-hmm. zai iya yiwa matsalar daga gare shi ne mm-hmm. wanda kawai an ce yayi amma bai yi believing cewa abun haka da gaske za a bashi karyan ba bai bilibin cewa a'a lalle yau ba zai gani ba kawai dai ya yayi ce kai da labar dai bi me ba mu gani kaga ba a ruwan Allah subhanahu wataala idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu wa antum muqinina bil ijabati idan za ku roki Allah ku roke shi kuna da tabbacin cewa zai amsa muku wa alamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'a qalbi rajulin ghafilin lahin ku sani cewa Allah baya amsa addu'ar mutumin da yake mai marafka ne hmm. yana yi kawai ko a jikinsa kai yana yi saboda ana yi ne kuma ko mai wasa ah, kamar yadda manzon Allah sallama yake cewa Allah baya ah, amsa addu'an da bawan da ke cewa ya Allah ni nayi nayi nayi amma har yanzu ba a amsa ba imani na biyu shin kayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka yi ko ka gwamutsa da bidiyoyi wani za ka ga zai karanta ajil kursiyin amma sai ya karanta wasu ya laɗibu ya waye da wani ya bashi haka kawai abin da bai da gindin zama la a alkur'ani wala a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wai wani malami ne ya bashi bara ko ya bashi lakani dan uwana ka sani babu wani malamin da ya isa ya baka bara ko ya baka lakani yayi aiki sai dai kawai in ya yi amfani da shaidanin ka ya tuna maka wannan abun amma dai ya aiki sai in yana da ginin zama a qur'ani ko sunnar manzon Allah komai girman malami ba ya iya ƙari ko ya rage kan abin da yake shari'a sannan da ya tashi karatun ayatul kursiyu ya karanta da dai muna yawan cewa yan uwa cewa duk zikirin da kake yi yi ƙoƙari ka san fassarar wannan zikirin domin idan kana yin sa ya karanta shi daidai kuma kana hakaito abin da kake faɗa mm. tare da imani da shi da jinsa a jikinka zai maka tasiri sama da wanda kawai ke karanta a fatar baki shi bi masan san balu da daraja na abin da yake karanta ba shin da ka tashi karanta ayatul kursiyu ka karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wala nawm shin da yace ayan alqur'ani me zai hana ka ta karkare ka karanta wani sai wannan ko kula ka ba za a yi ba amma a'udhu billahi minash shaitanir rajim الله لا إله إلا هو الحي القيوم كانت الله لا إله إلا هو الله شيني babu abin bautawa da gaskiya sai shi alhayu wanda yana raye ka wayar alƙayyu wanda yake tsayayi akan kanku la ta'khudhuhu sinatu wala nau babu wani gyangyaɗi ko abin da ko barci da ke iya ɗaukan Allah irin waɗannan abin kana hakaito a zuciyarka tare da imani da shi kuma karanta a haka malam usman shine zai maka tasiri amma kawai ka karanta kamar eh, a fatar baki hmm. wannan bai cika yi wa mutum tasiri kamar a ce yana jin wannan abu ba so eh, kaga wannan zai yi wa matsalar asali ne ta karatun daga gare ka tun da baka yi daidai ba eh. to kada ka yi tsammanin ka ga daidai ban fata ban fa ban fa musu tambayar wani ga kana ta halarata yawa so abu na karshe shine a ru'yar saliha mm. mutum ya ringa ganin mafarki mai kyau ka ga mafarki yanzu malam usman kana sallah mm. mafarki ne mai kyau ka ganka ka je zumunci mafarki ne mai kyau ka ganka a shago kana kasuwancinka cikin aminci mafarki ne mai kyau irin wannan shi ake fassarawa to amma mutane sun fi damuwa da su je ana masu fassaran fulani hmm. ya zo ya ce eh ya gan shi a kan raƙumi aka ce masa mutuwa zai yi ko mhm. sai ya ce sai na ɗan zuba <laughs> kaga irin wannan shiri da walwalo saboda haka ya ina gani zance akan mafarkin nan ya kamata wani wata wata gaba mu sake dawowa da shi amma dai ko za mu ci gaba to jama'a ga wata muhimmiyar sanarwa daga wannan tasha ta mu ta sunna tv bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala masu ganin mu da sauraronmu idan za ku iya tunawa a azumin bara lokacin da malaminmu mu professor muhammad sani umar rijiyar lemo ya zo wannan asibiti na Ah, abubakar tafawa balewa da ke nan cikin garin bauchi don gabatar da lacca wa ma'aikatan lafiya musulmai ah, muka gabatar muku da wani shiri na musamman da suke yi inda suka zaƙulo waɗanda suka musulunta ko waɗanda iyayen suka musulunta amma suka ba da 'ya'yansu akan a koyar da su addini wannan shiri da izinin allah da yadar allah ya ci gaba kusan tsawon shekara guda kenan yanzu a yau muna wani shiri na musamman ko bikin yaye waɗannan yaran ana gani zuwa matakin yanzu sun sami ɗan abin da ya kamata a ce mutum ya samu na farko bayan ya musulunta mun saurari karatukansu mun ji yadda suka karanta hadisai mun ji yadda suka yi ta kawowa zantukan fikihu har a nan gudun muka yadda cewa da yawa daga cikinmu ɗinnan da muka jima a musulunci wasu ba san waɗannan hukunce-hukuncen ba dukkan mutumin da ya ba da gudunmawa a da da ma wanda zai bayar a yanzu ya sani cewa ya yi shuka ce wacce take ba za ta tsoro ba sai ranar gobe kiyama irin wannan aikin kuma aiki ne da bai kamata a ce a yi ba kai ko ba sa hannunka ba da wannan nake kiran al'umma da su ci gaba da taimakawa su ci gaba da agazawa zuwa insha Allah mataki na gaba waɗanda za a sake ɗebowa don karantar da su karantar wannan ta haɗa abubuwa da yawa dole akwai zaunar da su a gidan da aka tanadar akwai ba su abinci akwai koyar da su sana'o'i kamar yadda na ga sun ɗaga min takalma da ɗinkuna da sun iya an ce mun kun iya sarrafa ƙera takalma yanzu ko haka ne ku ɗaga baki ku yi magana an kuma ce min yanzu kun iya ɗinki da yawa daga cikinku balle karatun alƙur'ani surar farko alƙur'ani suratul fatiha ina so yanzu in ji ku karanta wa masu jin mu da sauraron mu cewa yaya matsayin karatun ku yake bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين waɗannan yaran shekara ɗaya ta gabata ba musulmai ba ne ba kuma da yawa wasu daga cikinsu ba musulmai ba ne ba kuma ba su iya karanta komai na alkur'ani ba amma yanzu mun ji wani na mashawi wani na kusari da suka zo suka yi ta mana nasiha sai muka ji kamar wato young sheks ne aka samar sabbi fityatul rahman innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda da wannan muke kira cewa duk mai so ya karfafi wannan aiki ko a yi da shi a wannan aikin ko ya je aljanna don wannan aikin abin da ke gabansa na a account sai ya sanya gudunmawa don ci gaba da wannan aikin waɗanda kuma ba da su aka yi kada su sakaci a ce bana ma ban da su saboda manzon Allah in ya fara abu baya dainawa wanda ya kafa tubalin addini a alheri duk abin da aka gina daga baya sai an san masa nasa laban da fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mafi karfin shaidan kuma kul shaidan ya yi wa mutum wato hudubar karya cewa rayuwa ta yi tsada ba taimakon billahi a'a in ka taimaka sai a samu sauki Allah shi muke mu Salamu alaikum Salamu alaikum jama'a bayan dawowar mu malam kamar da ka faɗa cewa tambayar bata bayyanu ba sosai ina ganin daga cikin abubuwan da ka faɗa yana daga cikin abin da mutum zai iya amfana da shi cewa in zai kwanta ya yi addu'o'in kuma tare da sanin cewa Allah zai amshi addu'an kuma zai ba shi kariya na ga dunkulallen sakon kenan insha Allah Allah mana jagora mm. sai mai tambaya na ga malam <coughs> cewa yake shin wai malam zan iya ɗaukan zakka in ba wa matata da mahaifiyata zakka na'am hakki ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya cire da kansa mm-hmm. ya faɗi abin da za a cire kuma ya ce za a ba mu wasu mutane ya ayyana su da kansa kuma ya ce haki ne da ake karba daga gurin mawadata a ba wa talakawa saboda haka ya kamata masu hali su sani cewa hmm. ba alfarma suke yi wa wanda ake basu ba wanda ake ba a hmm. haƙƙin su ne eh, shi yasa kaga a tarihin da ai idan za a cire zakka hmm. idan talakawa sun san ana cire zakka rana kaza zuwa suke yi su taru ورك ونن إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا إذ أقسموا ليسلمنها مصبحين نعم. ولا يستسنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نعم. نائمون فأصبحت كالسليم فتنادوا مصبحين آه كسر في سورة النون نعم سورة القلم آه كيوا بعد ذا أتليني sai su kamar yadda baban su mahaifin waɗannan yara yake cirewa da bayarwa eh, su kuma sai suka yi kokarin ganin su ɓoye kaga dai muhalla shahid kenan eh, sannan eh, wato ana bayarwa galibi man bukata hmm. zancen da ya yi kuma shin ana iya ba wa mahaifi ko mata hmm. duk wanda ciyar da shi a kanka wajibi ne hmm. ba a baka ba shi zaka yanzu ba za ka ɗauki zakka ka ba wa ɗanka ba mm, mm. ba za ka ɗauki zakka ka ba wa matarka ba mm. domin iyalinka ne duka su wajibi ne da su ne wajibi ne mahaifinka Shiyar da shi ai ba wajibi ba ne bisa asali eh inda yana da shi mm-hmm. yanzu babanka miloniya ne za ka ciyar da shi amma matarka ko miloniya ce dole ne ka ce, da ita amma mahaifinka in ba shi da shi hmm. shi da shi kuma wajibi ne wajibi ne to ga fata kai da ka kai ka cire zakka hmm. sai zanto cewa alakar ka da mahaifinka shine za ku haɗe ta ba shi zakka eh, wani irin rashin rabo ne haka amma da ka ce mana shin kanin kaninka wanka zaka ka iya bashi zakka sai ce hmm. ai shi shi yadda shi ba wajibi ne akan ka bal ma ka dauki zakkar ka ba mu wani kaninka ko wanka zai zamto double zakka ce domin ga ta sadaka ga kuma sadar da zumunci gaskiya ne yawa amma ka san ya halatta kuma ita matarka ta baka zaka ai idan kana da mata mai jaura wanda ta mallaki abin da ya kai ta cire zaka kai kuma mara shi ne mm. ai yana samun haka sai ga mijin gashi talaka fitik matar kuma wadaciya haka ne kuma dole ka kyale ta rabanta ne ba za ka ce kawai bari ka shiga cikin arzikin da kai ma kai faca ka ba in kai haka baka kyauta ba idan kana talaka ka kama mutuncin kanka da darajar mm. kanka mm. sai ka yi kima wa ma za a ji ina ma za a ji mata ne akwai zaman lafiya malam tana da wadatar ina za a zo ta wajen zakka sai in kana da wata matar to sai <laughs> yawa ah, malam usman matar abdullahi dan mas'ud ta je gurin manzon Allah ta ce ya rasulullahi Abdullahi dan masu talaka ne mm. ɗawainiyar gidan ma da yawa ne nake ɗauka shin zan iya bashi zaka manzon Allah sallallahu alaihi mata eh shi yasa Imam Bukhari mm. yayi babi babi da ke gwada halaccin mata za su iya ba wa mazajen su zaka saboda haka sai ya koma gida na san cikin iyalanka akwai wacce ke bai jora eh, na sani saboda haka a faɗa mata cewa ya halatta ta bada zakka in duke ta ta kai ta ba ta bada zakka eh na'am na'am mai tambaya daga mallam yana tambaya ne akan hukuncin bakace mm. ne ne hukuncin sa bakace ko bakance to ka san da cike fulani ne yawa bakance ake cewa to a bakance ya kamata ba mu san me shi na'am na'am wato bakance shine kayi alƙawari. za ka yi wa Allah wata biyayya shi ake cewa bakance ba wai kawai biyayya za ka yi ba a sai kai alkawari za ka yi wa Allah abunan abunan wata biyayya kamar alwashi kenan alwashi ne yawa alwashi ke alwashi cewa za ka yi wa Allah wata biyayya hmm. shi ya kasu gida biyu akwai wanda yake mai kyau hmm. akwai wanda yake mara kyau wanda mutane suka fi yin shi ne mara kyau mm-hmm. shi ba wani ƙarin daraja ko wani ƙarin matsayi ko wani ƙarin kima ke ƙara maka ba shi ne wanda zai ce ya Allah in na samu kaza zan ma kaza Allah ya sani ina kaunar lami in har Allah ya sa na aure ta sai na yi wata guda ina azumi shi kenan wannan alwashin da ka yi in dai har ka aure lamun kuma wannan azumin wata guda ɗin ya zamto dole kanka in ka ƙi kuma Allah zai kama ka mm, mm. saboda ka yi alƙawari kame ka saba wannan manzon Allah sallallahu alaihi cewa inna ma yustakhraju min kanzil bakhil mhm. wannan kawai ana bambarowa ne da karfi daga taskar marwaci mhm. yanzu shi ba zai yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya ba biyayya ba eh, sai in Allah ya masa masa saboda kamar trade by barter ne kaga wannan rashin girmamawa ne da rashin ya kamata wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah na ce in tansurullah eh, eh, <laughs> yansurku wannan kuma ma'ana ta daban gaskiya yawa amma lan Usman wannan laifi ne laifi ne ba wanda za a rubuta mutum eh, laifi na alhaki ba mm-hmm. amma dai wato akwai asara a ciki mm-hmm. ba abin da za ka kara samu na matsayi abin da Allah ya rubuta ɗin zai faru ko ba kai wannan bakancin ba zai yiwu. zai yiwu gaskiya ne ka ji mm. sannan akwai bakance wanda yake shi mai kyau mm-hmm. wanda shi ne allah maɗaukakin sarki ya yabe shi a cikin alkur'ani har ma ya siffanta 'yan aljanna cewa daga cikin abin da ya kai su aljanna mm. sun kasance suna yin bakanca aina ya shirabu biha ibadullahi ha tafjira na bin nadri mm. wa na yawman kana sharruhu مستطيرا نعم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا, نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما نعم. أبوسا طريرا نعم نعم cewa عين يشرب بها عباد الله الله yana magana wato marmaro da ke cikin aljanna hmm. da ƙuraman da ke cikin aljanna shi aina ya rabu biha ibadullah wato wani irin idanuwar ruwa ne wanda bayan Allah nagari da suke rayuwa ta gari a nan duniya za su sha na ha tafjira wanda kawai za su ringa bulbula irin bulbula ga kyau ga kuma daɗi hmm. shi shi sai Allah ce daga cikin abin da ya sa suka samu wannan matsayin hmm. yufuna bin nadri suna cika bakance na'am Wai wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira to a nan gurin shi wani irin bakanci ne wanda yake mai kyau shine bakancin ta'a shine Allah madaukakin sarki sai ya baka matsayi ko ya baka wata wadata ko ya baka wani abin da kake so wani burin kai cika maka ba tare da kayi alwashi ba alwashi ba kawai sai ka ce to abin da zan yi na gode ma Allah bari na yi masa abu kaza na ibada mm-hmm. bari na yi sadaka mm-hmm. bari na shayar da miskinai bari na yi azumi bari na sadar da zumunci bari na yi sallah to kaga ya sha banban da wannan wancan wannan bayan biyan bukata ne wannan bayan biyan bukata ne wancan kuma alwashi ne in an mun zan yi in ba mun ba ba zan yi ba kaga nan akwai nau'i na rashin gina Allah wa ma qadarullah ka haka kadri mm. wallahu ta'ala alam masha Allah masu kallon mu sauraron mu wannan shine karshen darasin mu ne insha Allah kafin zuwan wani darasi a madadin shi Dr. Ibrahim Adam da Sina Liman Masallacin Masjid Rahama ni Usman Ibrahim Gokar nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi Mm-hmm.